Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Colombia a nan babban birnin tare Amurka. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariyar karfe sha 11 na safe kenan a nan Washington DC. Abdulaziz Adili Toro tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau. Shumma babban rana 4 ga watan Satumba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanun labarai. Sojojin da suka yi juyin mulki a Mali makonni biyu da suka wuce suke kuma jagorantar kasar za su gana akan tafiyar da harkokin gwamnatin rikon kasar a ƙarshen makon nan da jam'iyyun siyasa da kuma ƙungiyoyin al'umma. A karan farko mutum ɗaya ya mutu a ƙasar New Zealand sanadiyar cutar COVID-19 tun bayan ƙarshen watan Mayu. A cewar jami'an kiwon lafiya yanzu gaba ɗayan adadin waɗanda suka mutu a ƙasar sakamakon cutar ya kai ashirin da uku. shugabar karamar hukumar mulki ta rochester a jihar new york da ke amurka ta dakatar da wasu 'yan sanda su bakwai daga bakin aiki dangane da shaƙe wani ba amurke bakar fata har lahira da aka kama a watan maris kanun labaran kenan bayan labaran duniya idan muka shiga babu rahotanni za ku ji cewa najeriya ta hana jiragen air france lufthansa da klm zuwa kasar sai kuma jamhuriyar nijar inda matashiya 'yar asalin kasar niger. ta taka rawar a zo a gani har shugaban kasa ya yaba mata a cewar minista yada al'adun kasar da karshe kuma a jamhuriyar niger ne ofishin jakadancin kasar amurka da ke yamai ya kar wasu matasa da suka yi fice wajen amfani da kafar sada zumunta ta blog duk bayan waɗannan muna tafi da shirin duniyar amurka wanda mahmud lalu ya shirya kuma sai gabatar amma duk kamin nan bari mu fara da halin da duniyar ta wuni Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin da suka yi juyin mulki a Mali makonni biyu da suka wuce suke kuma jagorantar kasar za su gana akan tafiyar da harkokin gwamnatin rikon kasar a ƙarshen makon nan da jam'iyyun siyasa da kuma ƙungiyoyin al'umma ciki har da ƙungiyar da ta shirya zanga-zangar da aka fara ranar biyar ga watan Yuni. Lamarin da ya sa daga ƙarshe shugaba Abubakar ta yin murabus daga mukaminsa. Wani mai magana da yawon kwamitin sojojin ya ce tattaunawar da za a yi a ranakun Asabar da Lahadi za a yi ta ne da nufin tsara yadda za a gudanar da gwamnatin ta roƙo. Tawagar ƙungiyar ƙasashen ECOWAS mai mambobi sha biyar ta yi watsi da shirin sojojin da suka yi juyin mulkin na jagorantar ƙasar tsawon shekaru uku. Ƙungiyar ƙasashen ta buƙaci a gudanar da zaɓe a kuma koma gwamnatin farar hula ba tare da ɓata lokaci ba cikin shekara guda. A karon farko mutum ɗaya ya mutu a ƙasar New Zealand sanadiyar cutar COVID-19 tun bayan ƙarshen watan Mayu a cewar jami'an kiwon lafiyar ƙasar. Yanzu gaba ɗaya adadin waɗanda suka mutu a ƙasar sakamakon cutar ya kai 23. Idan aka kwatanta da Amurka, Amurka na ci gaba da kasancewa a kan gaba ta bangaren mace-mace sakamakon cutar COVID-19, inda mutane fiye da 186 suka mutu, wasu fiye da miliyan 6.1 kuma suka kamu da cutar. Kasar Brazil ce ke ban Amurka a baya da sama da mutum miliyan hudu da suka kamu da cutar, wasu fiye da 124 kuma suka mutu. daga nan sai india da ke ban bayan brazil ita kuma tana da kusan mutum miliyan hudu da suka kamu da cutar wasu mutane sama da dubu sittin da takwas kuma suka mutu an kwantar da silvio berlusconi tsohon prime minister italiya asibiti saboda covid-19 likitoci sun ce balaskoni dan shekaru 85 da haihuwa ya kamu da cutar pneumonia da ke shafar numfashi a matakin farko-farko a wata sanarwa jam'iyyarsa ta forza a italiya ta ce baya cikin mawuyacin hali budurwarsa 'yar majalisa marta fashina ita ma ta kamu da cutar ta covid-19 shugabar karamar hukumar mulki ta rochester a jihar new york da ke amurka ta dakatar da wasu 'yan sanda su bakwai daga bakin aiki gane da shaƙe wani ba amurke bakar fata har lahira da suka kama a watan maris a jiya alhamis ne shugabar lovely warren ta dakatar da 'yan sandan a wani bidiyo da kyamarar da ke makale a jikin wani dan sanda ta dauka an ga mutumin da ya mutu mai suna daniel prud kasau yayin da ya zauna a ƙasa akan dastar kankara an kuma sanya sanyawa hannuwansa an kwata baya Warren ta ce 'yan sandan sun sa ta yi tunanin wani abu daban tsawon watanni game da yanayin mutuwar Prude. Ta ce babban jami'in 'yan sanda Laron Singletary ya sa ta yarda cewa Prude ya mutu ne sakamakon shan miyagun kwayoyi fiye da kima. Shugabar ta ce bidiyon ya nuna abin da ya sha bamban da labarin babban jami'in 'yan sandan. Singletary dai ya musanta yin rufa-rufa a lamarin. Yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. Najeriya ta hana wasu jirage sauka ciki har da manyan kamfanin irin su Air France, KLM da Lufthansa da dai sauransu. Halim Abdurrauf gare ki. Beginning on Saturday for Lagos, there will be BA, Delta, Emirates, Qatar, AWA, Kenyan Airways, and Middle East Airlines. For Abuja, BA, Egypt Air, Emirates, Ethiopian Airlines, AWA, Middle East, and Turkish. Ministan Sufurin Jiragen Saman Najeriya, Hanara Buhari Sirika kenan da bayani akan sake buɗe zirga-zirgar jiragen sama ga kamfanonin ƙasashen waje zuwa ƙasar. Kamfanonin jiragen sama na ƙasashen waje da gwamnatin tarayyar Najeriya ta haramta wa keta hazo zuwa ƙasar ta disan hada da Air France, KLM, Etihad, Rwanda, Lufthansa, TAAG Angola Airlines, Air Namibia da Royal Air Maroc kamar yadda ministan sufurin jiragen saman kasar ya bayyana. A watan Agustar da ya gabata ne gwamnatin Najeriya ta sha alwashin aiwatar da matakan haramtawa kamfanonin jiragen sama daga kasashen da su ma suka haramtawa jiragen saman Najeriya yin zirga-zirga a kasashen su. A yayin da kasashen duniya suka fara buɗe ayyukan sufuri domin rage raɗaɗin da annobar coronavirus ke yi wa tattalin arziki. A daidai lokacin da annobar ke ci gaba da yaduwa akan tasirin haramta waɗannan kamfanonin jiragen sama jigilar fasinjoji zuwa Najeriya ga shugaban kungiyar akantocin Najeriya wato anan kuma masanin tattalin arziki farfesa Muhammad Minoma da nasa tsokaci al'amarin shine gaskiya sai idan akwai rai ne tukuna ake maganan tattalin arzikin kasa idan masana sun lura cewa akwai illa ga wani cinikayya a to idan an ce an yi ba za a ji daɗi ba to zancen a bari mutane su kama cuta don ana son a tada tattalin arzikin kasa ba zai a ala ba wato dole ne a tsaya a bi ka'idodin yadda yake na farko shine a tabbatar da cewa sai mai lafiya ne yana iya shiga jirgi na biyu ya zama na cewa lalai idan kuma an dawo a tabbatar da an yi gwaji a san cewa lafiyan nan da ya taso da shi daga can yana nan har yanzu bai canza ba na uku shine kar a bar al'amarin ga masu wadda abin ke su kawai ya zama na cewa a sa ido don wani in don karamin kuɗi kawai yana iya barin mutane ba za su bi eh, ka'idodin da aka da ba. Idan ba a manta ba a watan Maris ne shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarnin dakatar da ayyukan zirga-zirgar jiragen sama na cikin gida da ma na kasashen waje domin daƙile shigowa da annobar corona coronavirus inda aka sake buɗe zirga-zirga na cikin gida a makonni biyar da suka gabata. Kamfanonin jiragen sama da gwamnatin Najeriya ta ba wa damar jigila zuwa kasar sun hada da Middle East, British Airways, Delta Airlines, Qatar Airways, Ethiopian Airlines, Egypt Air, Air Peace, Virgin Atlantic, Askai, African World Airways, AWA, Air Cote d'Ivoire, Kenya Airways, Emirates da kuma Turkish kuma ta yi amfani da ka'idar lasisin zirga-zirgar kamfanonin jiragen sama na ƙasa da ƙasa na Foreign Air Operator Permit wajen ba da wannan damar. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Kamar mu kai ga sauran rahotanni, bari Maram Dauda ta karanto muna labaran duniya kashi na biyu. Shugaban Amurka Donald Trump zai gana da Prime Minister Kosovo Abdullah Hoti da kuma shugaban kasar Serbia Alexander Vucic a fadar White House a yau Juma'a a cewar wata sanarwa daga fadar shugaban kasar. Shugaban zai halarci wani bikin sanya hannu zai kuma yi wata ganawa da shugabannin uku daga baya a cewar sanarwar da aka fidda a jiya Alhamis da yamma. Amma sanarwar bata fayyace abin da za a sanya wa hannu ba. Bayan rana ta farko ta zaman shawarwari akan gyara dangantakar tattalin arziki tsakanin kasashen, Vucic ya ce an ba shi wata takardar yarjejeniya wadda ta ambaci amincewa da juna amma bai amince da ita ba. Jakadan Trump na musamman akan ganawar zaman lafiya tsakanin Kosovo da Serbia, Richard Grenell, ya rubuta cewa hakan ba gaskiya bane a shafinsa na Twitter. Ana tsare da wasu 'yan Venezuela su hudu a Colombia bisa zargin sun taka rawa a yunkurin tsige shugaban Venezuela Nicolas Maduro daga mukaminsa wanda bai yi nasara ba a watannin da suka gabata. A jiya Alhamis ne jami'an Colombia suka sanar da cewa mutanen da ake zargi ana tuhumar su ne da laifin samar da makamai da kuma horar da mayaka waɗanda a watan Mayu suka mamaye Venezuela ta jirgin ruwa. Harin mayakan da suka shiga ƙasar ta jirgin ruwa wanda aka yi wa lakabi da Operation Gideon. wasu tsofaffin sojojin amurka na musamman su uku da aka ɗauka a matsayin sojan haya ne suka kai shi Sojojin Venezuela sun kama tsohon ɗan ƙungiyar Green Beret, Luke Denman da Aaron Berry, waɗanda aka yankewa hukuncin zama gidan yari tsawon shekaru ashirin a Venezuela. Mutum na ukun kuma wani tsohon soja ne ya koma Amurka. Jordan Gaudreau da ke da wata cibiyar harkokin tsaro a jihar Florida ya ɗauki alhakin kai harin wanda bai yi nasara ba. Masu sauraron labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Za ku iya sauraron shirye-shiryenmu a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai rahotanninmu a daidai lokacin da zaɓuka ke ƙara ƙaratowa a Nijar. inda mata ke bukatar samun nasu inci wata matashiya 'yan jamhuriyar Niger Dr. Faji Maina da ta karanci fannin kimiyyar sammai ta soma aiki a cibiyar nazarin sararin sama ta Amurka wato NASA a farkon watan nan na Satumba. Wannan shine karon farko da wani dan Niger ke shiga sahun kwararrun jami'an NASA abinda ya sa shugaba Isu Muhammadu ya kira Dr. Faji Maina ta wayar tarho ya jaddada mata goyon bayan ya jaddada mata goyon bayan baki ɗayan al'umma wannan ƙasa kamar yadda za a je a wannan tattaunawa da wakilin murya amurka a yammai sulaiman barma ya yi da minista hiraya al'adu alhaji asumana malam isa za ba karamin ma'aikata ba ne fannin kimiyya da nazari da harkokin na'ura duka musamman eh, a duniya ba ma a amurka ba kuma an san da cewa wanda bai kware ba ta fannin karatun da ya ba zai shiga na zashi aiki ba mu a matsayin mu na 'yan nijar eh, a ce wani cikin 'yan nijar a halin da muke ciki yanzu ya hito ya kware har ya kai irin wannan matsayin abun bugun gaba ne abun murna ne abun alfahari ne saboda me saboda kun san muna cikin yanayin da ake cewa neman ilimi a nijar ya taɓarɓare to kuma hal aka samu ita wannan a nan nijar ta yi karatu a nan ta nemi ilimi har ta kware ta je marok daga marok ta tai faransa daga faransa har ta samu ta kai wannan matsayi kenan yana ba da karfin gwiwa cewa lalle ko ana da hujojin da ke kwatam da akwai rauni cikin neman ilimi to mu 'yan Nijar ba baya muke ba wajen fasaha ba baya muke ba wajen neman ilimi wannan na ɗaya na biyu kuma matashiya ce wadda eh, bata da shekara talatin kanta kai wannan wurin ta samu lambobin yabo musamman eh, a bana da bara wanda ke kwatanta ita ce matashiya 'yan ƙasa ga shekara talatin wadda ta kuzari cikin neman ilimi ta fannin kimiyya kamar irin wannan kuma komin muhalli lokacin da ta yi eh, ta ya kasance ita ce tana cikin waɗanda suka samu yabo mafi galaba kenan kaga shine sa ba wai Eh, ita ba ba mahaifin nan ta ba duk dan Nijar da ya ji wannan labarin ya yi murna kuma ya yi mata barka ya yi mata addu'a Allah Ubangiji ya kara ta gaba. Shugaban kasa Isu Muhammadu ya kira Dr. Fajimaina a waya sun tattauna shin menene shugaban mamadi su ya cewa ita wannan yariya. Shi da yake shine shugaban kasa ya yi kowa farin ciki ta a samu dan kasar Nijar wadda yake jagoranci a wannan lokacin eh, ya samu ya shiga cikin wannan ma'aikatar kuma ya samu wannan matsayin. Kenan ya nuna mata farin ciki ya yi mata barka kuma ya yi murna cewa akwai matasa a Nijar ire-iren su su suke nan ga taka rawar a zo a gani. Akwai wani abin da gwamnati ke da niyyar yi ne don ba ta kuzari ko kuma kara mata kwarin gwiwa gwiwar ci gaba da aikin da ta fara eh, duk lokacin da za ta nemi goyon baya ko kuma muka yi nazari muka ga abun da ya kamata ya kara ba ta karfin gwiwa za mu yi shi cikin wannan tafiyar cikin abubuwan da shugaban kasa ya tambaye mu yi kuma muke nan gayi akwai wata musamman direction wadda muke ce ma direction de promotion de talent de la nation kenan wata ma'aikata ce muka hudda musamman wadda take lura ta sa ido kan 'yan Nijar waɗanda suka taka rawar a zo a gani cikin kowane fanni duk 'yan Nijar wanda ke taka rawa ya zo ya gani cikin irin wannan tafiyar irin galar yabo ko a hudda sunan shi ko a kire shi shugaban kasa ya sadu da shi eh, ina ganin yin shi za mu yi saboda mun san abubuwa ne wa'anda muna cikin lokacin da muke bukatar irin wa'annan 'yan Nijar kin musamman wa'anda ke nuna cewa da komi ake faɗi kan Nijar akwai eh, waɗanda ke taka rawa a zo a gani kuma wannan ina ganin babban ma'auni ne wanda ya kamata mu yi aiki da shi. daga batun ilimin mata za mu dawo a nan jamhuriyar Nijar inda za ku ji cewa ofishin jakadancin Amurka a jamhuriyar Nijar da haɗin gwiwa majalisar matasan ƙasar da ƙungiyar mata ma'aikatan watsa labarai sun karama wasu matasan da suka lashe gasar laƙantar hukumomin amfani da kafar sada zumunta ta blog da nufin ƙara musu ƙaurin gwiwa a wannan aiki na fafitakar ƙara haƙƙin jama'a wakilin murya amurka a yamai sulmumin barma ya aiko mana da wannan rahoton Gwamman matasa daga sassa daban-daban na ƙasar Nijar ne suka fafata a wannan gasa da ta kasance wata damar tankaɗe da rauraya domin tantance waɗanda suka fi lakantar fasahohin amfani da kafar sada zumunta ta blog bayan samun horo akan dubarun yada labarai a irin waɗannan kafafe jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin amurka a nijar idi bara'u ya yi min ƙarin bayani ya haɗa 'yan takara talatin daga cikinsu uku ne suka yi nasarar lashe gasar yunkuri ne na ofishin jakadancin amurka na ganin cewa an saka matasan nijar a cikin hanyar da za ta ba su damar ya yaƙi da zaman kashe wando na biyu daƙile duk wata mugunyar manufa da mugun tunanin da wato ɓata gari ka iya sa ma yara domin an gano cewa a halin yanzu duk inda ake wata ɓarna musamman ayyukan ta'addanci ana amfani da matasa matasan da suka yi nasara a wannan gasa sun samu kyaututtukan da suka hada da na'urori na ɗaukan hoto da kwamfuta da dai sauransu. sunana salmusu muhammad ina murna na ji daɗin haka eh, na aiki kuma matasa ci gaba da yin abin da muke so kawai ya tsoratar da mu kawai wani ya cimna ba mu iya yi in mun yi niyya da haƙuri muna muna samun insha abin da muke ne. Sina na Mustafa Ali kuma ni mutanen maraɗin gaskiya na ji daɗi kwarai tunda an koya yadda za zani wallafa tunanina da kuma abubuwan da na sani in watsa su ta hanyar duniya ko sani in nuna nijar ƙasa ta waya da take ciki tunda na an koya yadda za zani wallafa in hausa ma yanar gizo-gizo in tallata nijar ni ma na so in koya ma 'yan uwana yadda za su hawa su ma su yi haka nan don kowa ya samu abin ya bunƙasa ya albarka. Majalisar matasan Nijar sai NG a takaice da ƙungiyar mata ma'aikatan watsa labarai a Park Nijar waɗanda suka yi ruwa da tsaki wajen ganin gwamnatin Amurka ta ɗauki nauyin baiwa matasa horo akan hikimomin amfani da kafafen sada zumunta na ɗaukar abin tamkar wani matakin kare wannan rukuni na al'umma in ji shugaban majalisar ta sai NG Aliyu Umaru. Kun san da yau a Nijar aka ɗauka wasu matakai in ka ba wasu labarai labaru biskar rezo sosio da ba gaskiya bane ana yi ma a kama ka kuma matasa da yawa ne suna biskar rezo sosio karavan ne zamu yi yanzu duk jihar jihar Nijar za mu kai su su zama kamar wa'azi eh, na wancan matasa da ba su samu wannan irin horo ba. Bakin karrama waɗannan matasa ya yi daidai da lokacin da daraktar cibiyar raya al'adun ƙasar Amurka Madam Cynthia Fabi ke shirin komawa gida bayan kammala aikin da ta shafa shekaru uku tana gudanarwa a nan Nijar. Gudunmuwar da ta bayar wajen karfafa dangantakar Amurka da jama'ar wannan ƙasa ya sa majalisar CNG da ƙungiyar APAC Nijar karrama ta da lambobin yabo ba idan wasu kyaututtuka na musamman. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To Allah ya kyauta masu kada ku manta shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. wani bincike daga mayar kungiyoyin masu kananan sana'o'i ta gudanar tare da haɗin gwiwar hukumomin birnin new york da ke nan amurka ya gano cewa kusan kashi ɗaya cikin kaso uku na kananan sana'o'i dubu ɗari biyu da arba'in da ke birnin ba za su sake buɗe shagunansu ba bayan da aka rufe su sanadiyar annobar coronavirus yayin da birnin ke ci gaba da maido da harkokinsa na yau da kullum ciki har da buɗe gidajen adana kayan tarihi da birnin ke da su. binciken da harila yau ya gano cewa daga cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su har da mata 'yan kasuwa yau batutuwan da shirin na duniyar amurka wannan mako zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo to madalla maya akwaviva ya asalin kasar georgia na da shagon sai da abinci a birnin new york da ke nan amurka amma a watan maris annobar coronavirus ta tilasta mata rufe shagon wanda ya zamanto mata tamkar gidanta na biyu cikin shekara bakwai da ta kwashe tana sana'ar sai da abinci a birnin ta ce babu wanda ya taba tunanin gidan da ake sai da abincin kasar georgia zai yi wani tasiri saboda mutane da dama ma basu san inda kasar ta georgia take ba kuma mutane ma basu san irin nau'ukan abincinmu ba a baya gidan sai da abincin na maya ya fuskanci kalubale iri-iri amma girman annobar covid-19 kalubale ne mai zaman kansa hakan ya sa mai gidan da shagon yake ya rage bata kudin hayanta a lokacin da annobar ta balla amma duk da haka sai da ta rufe kantin nata a lokacin da hukumomi suka ba da umarnin a zauna a gida A nan ma kenan take cewa kusan shaguna bakwai da ke jikin ginin da shagon ta yake babu kowa a ciki domin babu wanda zai kasadar buɗe shagon sai da abinci a wannan yanayi. Baya ga shagon sai da abincin na maye da ake kira Order House. Akwai wasu shaguna kusan dubu uku da suma aka tilasta tilastawa rufewa a watan na Maris. sanadiyar cutar ta covid-19 wacce ta yi kamari a birnin na new york a 'yan watannin baya su dai masu kananan sana'o'i suna fatan ganin sun farfado da harkokinsu sanadiyar da tattalin arziki da annobar ta haifar sai dai duk da tallafin da gwamnatin tarayya ta bayar wanda ya taimaki wasu daga cikinsu akwai da dama waɗanda sana'o'insu ba su tsira ba wata ƙididdiga da hukumar kula da ayyukan kwadagon birnin na new york ya fitar ta nuna cewa kananan sana'o'i ne suke samarwa sama da mutum miliyan uku ayyukan yi a birnin adadin da ya kai kusan rabin mutanen da ke aiki a cikinsa lalita kumut wacce ke sai da turare a birnin new york tana fatan ba za ta rufe shagonta ba bayan da ta kwashe shekara talatin tana kasuwancinta a yankin manhattan a cewarta masu bukatar turare sun ragu matuka ta ce adadin masu uh, sayan turare ya ragu da kashi 90 cikin 100 wata rana ka ga mutum ɗaya. wata rana ma babu mai shigowa shagon ta kuma yi fatan za a samar da rigakafin cutar ta covid-19 domin a ceci birnin na new york da masu sana'o'i irinta to yayin da masu ƙananan sana'o'i ke kukan durƙushewar harkokin kasuwancinsu a gefe guda kuma an buɗe gidajen adana kayan tarihin birnin na new york waɗanda suka hada da metropolitan museum of arts da moma da kuma whitney museum hakan na zuwa ne bayan da gidajen adana kayan tarihin suka kwashe kusan wata shida a garkame sanadiyar cutar ta covid-19 a kesce akalla mutum miliyan shida ke kai ziyara a gidajen tarihin a kowace shekara gabanin barkewar wannan annoba a amurka akwai akalla kashi 40 cikin 100 na jama'a da ke kai ziyara a gidan tarihin na met waɗanda baki ne amma a ranar da aka buɗe shi mafi akasarin waɗanda suka yi layin shiga gidan mazauna birnin na new york ne a baya gidan tarihin ya ƙudiri aniyar yin gagarumin bikin cika shekara 150 a bana amma a halin da ake ciki hukumomin gidan sun ce hakan ba zai yiwu ba kamar yadda babban daraktan gidan max holland ya ce uh, ya ce a uh, halin da ake ciki ba mu da shirin yin wani biki muna so mu mai da hankulanmu kan biya wa mazauna new york bukatunsu burinmu shine mu ma mu taka rawa a kokarin da ake na farfado da harkokin yau da kullum domin samar da yanayin da kowane mazaunin birnin zai su. Uh, Kiyasi dai ya nuna cewa gidan tarihin ya yi asarar dala miliyan 150 tun daga watan Maris. Ya kuma sallami kashi 20 cikin 100 na ma'aikatansa. Amma jami'an gidan sun ce suna fatan al'amura za su daidaita idan kudaden shigar da ake samu suka karu. daga cikin matakan da aka gindaya na kiyaye yada cutar ta covid-19 a gidajen adana kayan tarihin na met ana buƙatar duk wanda zai kai ziyara ya rijista gabanin zuwansa sai kuma ɗaukan yanayin zafin jikin masu ziyara da ake yi baya ga takunkumin rufe baki da hanci da ake bukata mutum ya saka buɗe babban ɗakin adana kayan tarihin met na birnin na new york da aka yi alama ce da ke nuna cewa harkokin yau da kullum a birnin na farfadowa kamar yadda aka saba a baya yayin da masu sai da abinci a gefen titi su ma suka fara buɗe su na tafi da gidanka masu haro da haka makawo ƙarshen shirin duniyar amurka wannan mako sai kuma wani idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin nina vishneva da anne rice ni mahmud lalo ne ke cewa mu sake tarawa a wani mako idan allah ya kai mu. sai wasiƙunku masu sauraro da kuke aiko mana ta hanyar saƙon imel. A yau saƙonmu na farko ya fito daga wurin Usman Shitu inda ya ce, Muna jajintawa 'yan uwa da iyalai da 'ya'yan waɗanda suka nutse a kogi sanadiyar haɗarin jirgin ruwa na kwale-kwale a ƙaramar hukumar jega ta jihar Kebbi da fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu. Saƙonmu na gaba ya fito daga wurin Baffa Haruna Bajoga garkuwan ƙungiyar muryar talaka inda ya ce, Assalamu alaikum e Hausa. Ku gaya wa ministar jin kai ta Najeriya Honorable Sadiya Umar Faruk cewa idan har talakawan kasar ba su yi kukan jin daɗin tallafin da aka ba su ba to lallai kuwa za su yi kukan matsin da suke ciki domin kuwa mun jiyo ta tana cewa wasu talakawan da ta rabawa tallafin kuɗi har faɗuwa ƙasa suke yi domin nuna jin daɗin tallafin nata saƙonmu na gaba na haɗin gwiwa ne daga jamilan ado salati goma ga annabi rijau da fatan ado salati goma ga annabi rijau inda suka ce nakasa ba kasawa ba don haka masu musgunawa na kasassu ya kamata su ji tsoron allah su daina domin rayuwarmu ba ta da tabbas sannan kuma idan mun san jiya mun san yau to ba mu san abin da an jima za ta yi ba to saƙonmu na gaba ya fito daga wurin ciroma mai turare inda ya ce salam murya amurka hakika samar da wata manhaja wato wanda za ta gano masu sare gandun daji da hukuma mai kula da gandun dajin kasar ghana ta samar yayi daidai to sakonmu na gaba ya fito daga wurin gazali kabir lolo inda ya ce allah sarki malam talaka a najeriya a yayin da yake fama da tsadar masara da shinkafa da dawa sai kwatsam ga karin kudin wutar lantarki da na fetur To a yau sakonmu na ƙarshe ya fito daga wurin buba mai goro gashuwa inda ya ce matsalar Najeriya sai karuwa yake amma gaskiya mun yi wato mun yi zaɓukan tumun dare. To masu sauraron mu mun gode da saƙonnin da kuke aiko mana. sauraro da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Sojojin da suka yi juyin mulki a Mali makonni biyu da suka wuce suke kuma jagorantar kasar za su gana akan tafiyar da harkokin gwamnatin rikon kasar a ƙarshen makon nan da jam'iyyun siyasa da kuma ƙungiyoyin al'umma. Ciki har da ƙungiyar da ta shirya zanga-zangar da aka fara ranar biyar ga watan Yuni, lamarin da ya sa daga ƙarshe shugaba Abubakar Kita yin murabas daga makamansa. Wani mai magana da yawon kwamitin sojojin ya ce tattaunawar da za a yi a ranakun Asabar da Lahadi za a yi ta ne da nufin tsara yadda za a gudanar da gwamnatin ta riko. A karan farko mutum ɗaya ya mutu a ƙasar New Zealand sanadiyar cutar COVID-19 tun bayan ƙarshen watan Mayu a cewar jami'an kiwon lafiyar ƙasar. Yanzu gaba ɗayan adadin waɗanda suka mutu a ƙasar sakamakon cutar ya kai 23. Idan aka kwatanta da Amurka, Amurka na ci gaba da kasancewa a kan gaba ta bangaren mace-mace sakamakon cutar COVID-19, inda mutane fiye da 186 suka mutu, wasu fiye da miliyan 6.1 kuma suka kamu da cutar. Masu a nan za mu dasa aya sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. kuma idan Allah ya kai mu an jima kaɗan cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Niger da Kamaru wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT. Daga nan kuma za ku ji mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta ni gabatar da shirin da sai Daniel Brown da ya haɗa kuma ba da umarni da injin namu na yau ni ne naku Abdulaziz Adili Toro ke cewa mu huta lafiya.